Malam Nasiru shin me ake ciki ne yanzu? a alhazai a musamman ma waɗanda wannan lamari za a ce shafa na ƙasashe suna nan suna ɗaukar sunayen dukkanin alhazansu da zagayawa asibitoci saboda gano yawan mutanen da suka rasa sakamakon wannan turmutsitsi da ya sanadiyar sake mutane zuwa yanzu dai ɗari bakwai kenan da goma sha bakwai da aka tabbatar da su rasa rayukan. kamar misali za a nan saudiya akwai wani abu da hukumomi suka yi akan misali kare yiwuwar ƙara of misali. yanzu haka tun daga asuba din nan kenan na ga jirage masu saukar angulu mm. ah, suna ci gaba da zagayawa saboda duba wato sassa da su alhazai ke bi don ci gaba da jifar shaidan a wuni na biyu kenan na ga su alhazan kansu yanzu sun ɗauko wata dabara musamman ma mata da suke tafiya jifar da wuri yanzu haka ga sunan suna ta wucewa ah, suna kokari kafin mutane wato yawanci su farka su kama hanya zuwa jifar eh. su su riga sun yi nasu sun dawo sun gama ah, Kazalika kuma an kafa kwamitin bincike na nan take hmm. don bincika wannan al'amari saboda kiyaye aukar wannan. Yanzu na ji karar jiniya kana kusa da wurin ne? eh kwarai da gaske wannan ma wasu motocin kiwon lafiya ne suke wucewa hmm. ah, saboda da zarar wani abu ya faru kenan kawai shi kenan sai a sanya marasa lafiyan a ruga da su don ba su taimakon gaggawa to an ce wannan abu da ya faru yawanci ya shafi masu hannu da shuni a wurin menene gaske wannan ba lalle bane a ce ya shafi masu hannu da shuni sai dai ya faru ne a dab da tantunan su masu hannu da shuni su tantunan masu hannu da shuni nan suna dab da inda ake jifar shedan din ne hmm. Hmm. Ah, yayin da su kuma na talaka talakawa sun kwanta zuwa tsawon kilomita bakwai daga wajen jifar wannan ya saka sai su talaka sun biyo ta bakin tantunan masu hannu da shunin kafin su wuce su jifar hmm. to shi yasa wannan lamari wajen magama kenan hmm. a wajen tantunan su masu hannu da shunin wannan waƙiya ta uku shin akwai wa'anda aka fidda misali aka ce ga sunaye wa'anda abin ya faru da su 'yan najeriya usman su jami'an hukumar alhazai da jami'an najeriya sun zo sun yi taro a nan sansunan mu inda wasu fidda waɗansu sunaye waɗanda suka ce ga waɗanda suka rasu ba. Mm. Wato sai zuwa yau watakila in an gama zagayawa an ƙara tantancewa mm. sannan za a fidda waɗannan sunaye. Eh. Amma babu shakka sunan shi Farfesa Tijjani Almisin ita shahararriyar yar jarida Bilkisu Yusuf eh. har yanzu su ne sunayen da muke ta jin tabbas cewa Allah ya musu rasuwa. Eh. Oh, Bilkisu Yusuf sunanta na ciki? Eh kwarai da gaske sunanta yana cikin waɗanda wanda aka ba da labarin ta rasa ranta sakamakon wannan turmusu ko babu wani labari da ya canza in ka debe wannan sannan kuma wasu jami'ai sun tabbatar da ko da yake alƙaluma ne za ce ko kuma ba wai sanarwa ce ake fitar ba hmm. cewa yan najeriya din kusan mutum talatin ne suka rasa rayukansu a sakamakon hatsari da ya auku ya zuwa yanzu wannan hatsari da ya faru menene ake ciki wannan abu ya faru gaskiya gabradi ya zo daga tata kuma ba shakka ne ne mara daɗi. Adadin 'yan Najeriya nawa ne suka rasu a cikin wannan hatsarin abu da ya faru? To gaskiya ba za mu iya faɗa ba. Mm. Har yanzu abin nan ya faru jiya jiya kuma da rana. Mm. Ana ta ƙoƙari a tantance mm. kuma su kansu gwamnati Saudiya din suna ta ƙoƙari wanda su ma suna buƙatar lokaci domin su tantance su wawware a gane wannan waye wannan waye wannan daga ina ya fito domin a sanar da mu kanmu a nan. Eh. Kuma mu sanar da ragowar hukumomi na ƙasashen da sauransu. An ce akwai farfesa Tijjani Almiskin a cikin waɗanda suka rasu da kuma maganar Bilkisu Yusuf. Menene gaskiyar wannan? Kamar yadda nace abu ne ba za a yi saurin zartar da hukunci ba har sai mm. lokacin da aka tabbatar mm. cewa ga abin da aka gano ko ga abin da aka gano mm. da waɗanda suka rasa rayukansu. To akwai abin da hukumomin Najeriya suke yanzu a kai? Eh sosai kwarai da gaske an kira mu daga nan ma'aikatar hakuri kasashen waje kuma daga can fadar shugaban kasa an kirawo a ba da shawarwari ko kuma ana tambaya akan wannan al'amari. Da wani kira kuke da shiga alhazan da suke mahajjata na bana musamman kan wannan abu da ya faru da kila wani abu da kuke son kuje hankalin su akai. Na farko alhazai kada su ce sai sun fito lokaci guda ba ma irin lokacin da rana ta kwallo a Saudiya yanayi yanzu ba da kyau ana zafi matuƙa da gaske mm. su fito ba sai lalle an ci zawali ba sai abin da zai kawo rashin lafiya ko rashin rai to addini ya kawo sauki ta tare da shi duk lokacin da a fita alhazai su kokari su fita a rukuni rukuni duk gaba daya su san juna in an je an gama jifa to a tsaya a haɗu waje guda yanda har a gama gaba daya kuma a koma waje guda daya ko wani abu ya faru ko wani ya bace za a iya gane waye wannan duk alhajin da zai fito jifa ya yi ƙoƙari ya ya ruko ruwa a hannunsa kwalba biyu inda hali zuwa uku. Me yasa? Abin da yasa saboda zafin da ake yi yana sa nan da nan mutane suna jin kishirwa. Kishirwa kuma wanda in ta tsananta za ta iya barazana ga rayuwar mutum. Ah, muna godiya sosai a ah, ambasada Ahmad Umar. Babu laifi. Na. Allah ya zama da suka rasu. Eh, Allah kuma mu lafiya Allah kuma ya sa a yi rago aikin da ya rage lafiya. Salamu alaikum. Mm-hmm, duniya. Mm-hmm, duniya. Ko mutu ya huta. Ko mutu ya huta. a rigar kuma.